wanda ya zo daidai da uku ga watan uku watan maris hijira dubu ɗaya a miladiya dubu biyu da ashirin da biyar cikin tafsirinmu na littafin Allah maɗaukakin sarki har yanzu muna cikin suratu yasin a gabaninmu fara ayoyin da za mu fassara akwai mai tambaya yana tambayar cewa bayan ya yi addu'a ta alkhairi yana cewa na kasance ina aikin labarar A labiri kuma ina kula da section da ke kula da masu shigowa labarari din kuma dole ɗalibi ya nuna ID card ɗinsa kafin ya shiga mace ko namiji to malam ya kamata na kasance wajen kaucewa kallon mata kuma wasu ɗaliban ba musulmai ba ne su sai addu'a yace ce malam ka bani shawara ko kuma ka taya ni da addu'a domin ina neman transfer daga wannan section ɗin zuwa wani yadda da yaƙi babu wanda na faɗawa amma ya ce a yi masa addu'a Allah ya sa a yi masa transfer a canza masa waje to muna maka addu'a Allah maɗaukakin sarki ya sa a canza maka inda ya fi wannan alkhairi inda zai zama ka ku fita daga yin abin da shari'a ta hana babu ko shakka sananne ne a gurinmu gaba ɗaya cewa musulunci ya umarci maza su kame idan su da barin kallon mata kamar yadda ya umarci mata su ma su kame idan su dangane da abin da ya shafi maza wannan kuma umarni yana nan a kowane lokaci a kowane waje sai wuraren da shari'a ta rangwame idan mace ta fita ba ta rufe su ba shari'a ta mata rangwame kamar abin da ya shafi fuska a maganar jamhurin malamai da tafukanta cewa waɗannan wurare don ba ta lullube su ba in ta fita babu laifi a ciki amma da abin da yake na adanta za ta koye shi da haka ba a kan mace ta fita ba tare da hijabi ba shi kuma namiji ana so ya kawar da kai daga kallon mata shari'a ta yi rangwame da kallon da mutum ya yi ba da niyya ba ma'ana kurin yana ɗaga kai sai su kai ido hudu da mace kila ma ya kalli abinda shari'a ta haramta ya kalla to amma tunda ba da niyya yi ba to sai ya kawar da kanshi Allah ba zai kama shi da wannan ba amma idan ya zama da ganganci yana sani to kaga wannan ya saba wa umarnin Allah madaukakin sarki da haka ni shawarar da zan baka a nan kai iyayenka kai iya kokarinka a ka kiyaye idanka daga abin da Allah ya haramta dan kai ma ka zauna lafiya kuma addinin ka ma ya kubuta a dan kallon fuska shi babu laifi musamman wadda ta tarbi ko ina cikin ta dan an kalli fuskar ta ka karba ID card dan kana so ka tabbatar cewa nata ne ko ita ce ka kalla kalli fuska wannan ba zai zama mai aibi ba amma dai kuma duk da haka sai ka kiyaye kada ka bada abin da shari'a ta hana Allah madaukakin sarki ya taimaka mana gaba daya a jiya mun karanta ayoyi na alkur'ani a cikin wannan sura ta suratu yasin mun tsaya kan aya ta saba'in hmm. to amma kamar yadda muka ta za mu koma kan aya ta sittin da tara da ta saba'in din sannan sai mu tsora gaba ɗaya bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين نعم الله مدعوكين سركيتي وما علمناه الشعر بمقويا مسواقا با وما ينبغي له كما واقع بتداتي لشيبا in huwa shi alkur'ani ba komai bane face illa zikirun face ambato face wa'azi da tunatarwa wa qur'anun mubin da kuma abin karantawa mabayyani yunzira man kana hayyan dan ya gargadi wanda yake rayayye wa yahiqqa alqawlu ala alkafirin kuma zance na azaba ya tabbata akan kafirai ajiya mun yi bayanin cewa alqur'ani ba waka bane kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba mawaki bane wannan raddi ne ga kafirai masu cewa abinda manzon Allah ya zo da shi waka ne kuma suna sifata manzon Allah da waka to Allah madaukakin sarki ya kore wannan cewa alqur'ani ba waka bane dan Allah bai karantar da annabi sallallahu alaihi wasallama waka ba haka kuma waka ma bata dace da annabi ba sallallahu alaihi wasallam ma'ana ba wani abu ne da yake yi dan haka shi ba mawaki bane qur'ani ba komai bane kamar yadda Allah ya ambata a nan face tunatarwa qur'ani zikiri ne tunatarwa ne da fadakarwa da jan hankali sannan kuma abin karantawa ne mabayyani ma'ana yana yin bayani daki-daki da hujjoji a fili wannan shine abin da alkur'ani yake yi amma alkur'ani ba waka ba ne duk da wasu sun yi da'awar wasu ayoyi na alkur'ani za a iya ɗora su akan ma'aunin waka su hau to amma malamai sun ba su amsa kamar yadda jiya muka yi bayani cewa wasu malamai suka ce ai kasancewar sun hau ma'aunin waka wannan baya nuna alkur'ani waka ne domin ita waka zance ne da yake a aune sannan yana da kafiya sannan kuma mai yin shi yayi da niyyar waka suka ce to alqur'ani ko da waɗannan ayoyi sun hau ma'auni na waƙe na na waka to ba za a kira alqur'ani waka ba domin babu nufin waka a cikin alqur'ani kamar yadda Allah ya ce anan in huwa illa zikrun wa qur'anun mubin wasu malamai suka ce a ai waɗannan ma ayoyi duka ba za su hau kan mizanin waka yadda yake ɗari bisa ɗari ba kamar yadda alqadi ibn al-arabi cikin ahkamul qur'an ya kawo kuma yi bayani daki daki sannan muka ji bayanin shi imam ibn ashur yana cewa alqur'ani ba waka bane kuma alqur'ani ya zo a bisa mafi fasaha mafi balaga na zancen larabawa laraba kuma suna nuna ƙwarewarsu da su a cikin wake-wakensu tun da alkur'ani ya zo da fasaha da balaga to ba laifi idan an ci karo da wata ma'ana aya ake ganin kamar ta hau ma'auni saboda yadda alkur'ani ya kai matuƙa na balaga sai a ga kamar ta hau ma'auni ne da inda su laraba suke nuna su yace abinda zai gwada maka haka babu wata waka ta wani mawaki ce sai ka samu wani guri an ce ko nan bai yi daidai ba ko nan ya karye ma'aunin bai hau ba yace amma alkur'ani babu wanda zai zuci nan bai daidai ba ko nan bai dace ba da haka abin da yake nuna cewa alkur'ani ba waka bane to abin da ya rage mana shine mu tattauna yadda cewa a baya cikin suratul luqman mun yi wannan karatu dangane da abin da ya shafi waka ita waka a cikin addinin musulunci akwai mai kyau akwai mara kyau kamar yadda ya zo a hadisi kamar zance magana da mutum yake akwai magana mai kyau akwai mara kyau idan waka ta kunshi ambatan Allah da tsarkake Allah da ɗaukaka addinin Allah da zaburarwa kan aikin alkhairi da hana munanan aiki sannan ba ta kunshi kiɗa ba to wannan babu laifi don an yi ta amma idan waka ya zama waka ce da ta kunshi munanan kalmomi waka ce ta batsa waka ce da suke kira zuwa ga saba Allah ai abinda Allah ya hana ko kuma waka ce da take babu waɗannan abuwa amma kuma tana ɗauke da mizmar tana ɗauke da mazamir tana ɗauke da kayan kiɗa ko irin wannan na zamani ko ganga ko wani abu makamancin haka to a wannan yanayi sai ta zama haramun ba ta halatta imam ibn kafir rahimahullahu ta'ala cikin tafsirin shi ne yazo karkashin wannan aya a can gaba akwai inda ya kawo magana yace ala anna shi'ra ita waka fihi ma huwa mashru'un akwai wanda an shar'anta ba laifi a yi ta wa huwa hijabul mushrikin ita ce waƙar da ta kunshi zambo ga mushrikai kafirai allazi kana yata'ata shu'ara'ul islam irin wannan zambo ga mushrikai da kafirai wanda mawaka na musulunci suke yi a wancan lokaci kafirai sukan yi wake su zagi annabi sallallahu alaihi wasallam su zagi addinin Allah to sai sahabbai irin su Hassan bin Sabit irin su Abdullahi bin Rawaha su kuma su mayan musu da martani su ma a siga ɗin ta waka to irin wannan yace babu babu laifi shi haka ya ka misali masu irin wannan waka a cikin musulmi yace ka Hassan ibn Thabit kamar Hassan ibn Thabit radiyallahu an wa Ka'b ibn Malik da Ka'b ibn Malik wa Abdullah ibn Rawaha da Abdullah ibn Rawaha wa amsalihim wa adrabihim ajma'in wa amsalihim wa adrabihim radiyallahu anhum ajma'in yace da makamantansu na sahabbai wanda suke waka su ɗaukaka musulunci su kuma kaskanta kafirci yace wa minhu ma fihi hikamun a cikin waƙe akwai wanda akwai hikima a ciki in ka ji zance ne na hikima wa mawa'iz akwai waƙen da ya kunshi wa'azi wa adab akwai waƙen da ya kunshi na dubba kama yujar fi iri jama'ati min al-jahiliyya kamar yadda ana iya samun irin wannan hatta a waƙan mutanen da ba musulmai ba a zamanin jahiliyya an samu wasu jama'a da a cikin waƙoƙinsu akwai hikima akwai wa'azi akwai bayanin ladibbai sai ce wa minhum umayyah ibn abi sal daga cikin irin waɗannan mutanen jahiliya da waƙoƙin su waƙoƙi ne da suka kunshi hikima da ladabi akwai umayya ibn abi sal allazi qala fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda lokacin da manzo Allah ya ji waƙar shi da abinda ta kunsa na hikima da abinda ta kunsa na kyawawan abubuwa sai manzo Allah ce amana shi'ruhu wa kafara qalbu waƙensa yayi imani ma'ana waƙen yana fita da abu mai kyau amma zuciya kuma tana nan ta kafirce wa kadi an shada ba'd sahabati radiyallahu anhu minhu lin nabiy sallallahu alaihi wa sallam ni atabaiti ibn kathir yace sahabbai ko wani daga cikin sahabbai sun yi wa manzon Allah sun karatu wa manzon Allah irin wannan waka har baiti ya yaqulu aqiba kulli baitin duk lokacin da aka wani baiti aka kai karshe sai manzon Allah ya ce eh, ma'ana yastat'imuhu manzon Allah yana cewa ya kara ma'ana ƙaru ƙaru bai ya zidu min zalika sai ya ƙara yace sannan wa qad rawa abu dawud imamu abu dawud ya rawaito min hadisi ubay ibn ka'ab daga hadisin ubay ibn ka'ab wa burayda ibn al-husayb da burayda ibn al-husayb wa abdullah ibn abbas da abdullah ibn abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna min al-bayani sihra a cikin bayani akwai abin da yake kamar sihiri ma'ana in ka samu wanda Allah ya bai wa iya bayani to in yana bayanin sai ka ji kamar sihiri yadda kake ganewa kuma yake kama kwakwalwarka sannan wa inna min ash-shi'ri hikaman sannan daga cikin waka akwai wakokin da yake akwai hikima a cikin su da haka wannan hadisi yake nuna ba dukkan waka sai musulunci ya hada ba da haka waƙen da mutum zai yi ya yabi addinin musulunci ya yabi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yabi dubba, masu kyau ko alkur'ani ko bayan Allah na kwarai duk wannan musulunci bai hana ba dan mutum yayi shi ba za a ce yayi laifi ba wanda musulunci ya hana wanda ya kunshi munanan kalmomi na batsa ko kalmomi na kafirci ko kuma umarni da mummunan aiki ko hana kyakkyawan aiki ko kuma waƙar da take ta kunshi kiɗa da kayan kiɗa wannan kan musulunci ya hana Allah madaukakin sarki yana cewa wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين Allah ya ce daga cikin mutane akwai wanda ya lahu alhadith yake canji yake sayan abin da yake yasasshiyar magana yasasshiyar zance zance mara amfani wannan lahu alhadith zaka sa magabata sun fassara shi da waka mana irin waken da muke faɗa na batsa da irin waken da yake dauke da kiɗe-kiɗe Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ƙara masa yarda an tambaye shi cewa me Allah yake nufi da lahawal hadisi cikin mutane akwai mai tsayen lahawal hadisi mai canza abin da yake na gaskiya ya dau lahwal hadisi me lahawal hadisi sai yake cewa huwal gina'u shine waƙi yace huwal gina'u wallazi la ilaha illa ya rantsi da wanda babu abin bauta da cancanta da gaskiya shi shi ya faɗa su uku ya ce Allah yana nufin algina algina a nan malamin su ce shine irin wannan wake na ba tsako mai wanda ya kunshi muna na abuwa ko kuma waken da yake cike da kiɗe-kiɗe da raye-raye haka nan al-mujahid mujahid mujahid ɗaya daga cikin ɗaliban abdullahi dan abbas shi ma ya fassara lahwal hadisi da asablu ganga ma'ana shi ne Allah yake nufi cikin mutane akwai wanda yake siyan ganga kun ga a yanzu a yanzu akwai wannan an mai waka an mai kiɗa ya bi daɗin waka sai ya bada mota sai ya bada kuɗi to wannan ishtara lahwal hadith ya sai ya yatsashiyar magana ne da yudilla an sabilillah Don ƙarshe kuma ya kauce kan tafarkin Allah Don abinda wannan kiɗa zai kai shi da wannan waƙe shi ne saba wa Allah madaukakin sarki da haka ƙarshe dai wanda ya wannan abinda zai koma gare shi to yace abinda ake nufi da lahwal hadith ne ganga sannan al-Hasan al-Basri yana cewa wannan aya wa minan nasi man yashtari lahwal hadith ta sauka fil iwal mazami dangane da abin da ya shafi waƙe da kayan kiɗa da aka yanzu irin kiɗe-kiɗen da muke ji na yanzu da fiyano da ake sa na zamani da kayan kiɗa na zamani ko kuma a'a da kalangu ko ganga ko waɗannan abubuwa na kayan kiɗa na kayan shaidan duk wannan musulunci bai halarta su ba domin jinsi yana raba mutum da abin da ya kamata ya kula da shi na jin ayoyin Allah na jin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama na jin maganganu masu hikima na sahabbai da tabi'ai da haka anan zamu ga wannan aya ma Allah ya faɗi cewa wanda yake yin wannan karshen shi shine li yudilla an sabilillahi bi ghairi ilmi dan ya batar da mutane ga barin tabarkin Allah ba da ilimi ba sannan wa yattakhidha huzwa kuma ya riki ayoyin Allah zama masa abin izgili imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yace duk wasu masu yin wake-wake da kiɗe-kiɗe suna da rabo a cikin wannan aya mana aya ta shafe su wannan zargi da Allah ya a cikin aya ya shafe su mm. yace gwargwadon yadda mutum yayi nisa gwargwadon yadda abin zai shafe shi yace har a kai zuwa ga lokacin da wanda yayi nisa cikin wannan to za ga kuma yana daɗa nisa ga barin alqur'ani shi yasa wanda ya jarabtu da jin waƙe-waƙe to za ka zame shi kuma baya jin alqur'ani gwargwadon yadda ya wai shi gwargwadon yadda zai nisanci alqur'ani mm. za ka sha mamaki idan abu ya haɗa ka da matasan mu masu yin sana'a ta hannu ko ta ƙarfi misali wanda suke dako ko wanda suke yin gini ko wanda suke yin fenti ko teloli da suke tinki ko wanda suke kira ko wanda suke saƙa. yawanci ba duka ba yawancin waɗannan za ka same su a cikin wayar su ba abin da ke cikin sai waƙoƙi suna yi suna saurara to gwargwadon yadda suke jin wannan gwargwadon nisan su da alƙur'ani amma in ka samu kuma a cikin su wanda shi kuma alqur'ani yake saurara da wa'azi shi kuma za ga gwargwadon shi na sauraron alqur'ani da wa'azi gwargwadon shi da zai nisanci waɗancan wakoki da haka kame da kai qayyim yake faɗa wannan alhamin shaytan wannan sauti na shaytan na wake-wake da kaɗe-kaɗe baya haɗuwa da kuma littafin Allah madaukakin sarki idan suka zo to dole ɗaya zai zai zama ya bar ɗaya ko dai alqur'ani ya rinjaye mutum ya nisanci waɗancan kaɗe-kaɗe da wake-wake ko kuma a'a kaɗe-kaɗen da waƙe-waƙe ɗan ya rinjaye ya raba mutum da littafin Allah da tafarki madaidaici shi yasa sai a yi hattara musamman kuma yanzu wasu waƙe-waƙen ma za ka ji babu hikima a ciki wani in yana waƙar za ka ji kurin magana ce yake yi kiɗan ne dai kurin yake tafiya amma magana yake yi waƙa ai abu ne da yake da ma'auni yake da kuma hikima a ciki da fasaha a ciki ba kurin mutum yanzu mutum yanzu yana cewa na gode alhaji na gode to me a cikin wannan ba waƙa ba ce wannan kurin zance ne kuma zai ga duk da haka kuma wasu sun ɗauki wannan sun sanya shi abin saurare kuma yana raba su da abin da ya kamata na jin alkur'ani da hadisi da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka sai mu kiyaye irin wannan babu wanda ya ana a yabi annabi sallallahu alaihi wa sallama da waka amma kada a sa kayan kiɗa kada kada a sa mazamirin shaytan wannan sautin shaytan ne musulunci ya halatta a buga irin mandi a buga ma'ana a irin abin shantu ga mata a lokacin da ake biki ko idi waɗannan mata aka sani da shi ba maza ba duk hadisan da mutum zai karanto kan halaccin buga mandiri zai ga mata ne suke sannan za a ga da munasaba a idi an yi rangwani. sannan a biki irin na mata domin shi biki ana so a shahara shi a yaɗa shi kowa ya ji cewa wane ya auri wancan, wannan ana so shi yasa za ga kamar da hadisi suka nuna a bayyana shi, a fito da shi kada ya zama an yi shi ko da an riga an daura tsakanin waliyi da ango ko waliyi da wakili da mutum biyu uku to ba ne mai in za a tare ko wani a makamancin haka a shahara shi mutane san cewa wani ne ya auri wanci amma mata aka yadda su buga abin bugawa a wannan lokacin to ma kada su yi waƙoƙin batsa kada su yi munanan kalmomi sannan kada su yi tsirai irin abin da yanzu mu suke yi a gidan biki na a kira dj ya zo ya sa kiɗa suna rawa sun ajiye mayafansu sun ajiye hijabinsu suna rawa suna bayyana abin da ya shafi a turar jikinsu suna karkada wuraren da bai halatta su fito da shi ba sannan ana ɗauka da waya ana ɗauka da kaza ana yada wannan haramun ne wannan haramun ne za ga 'yan mata na yi matan aure na yi haramun ne yana cikin musibar waɗannan kaya na zamani waɗannan wayoyi na zamani abin da ya kamata a ɗauka da wanda bai kamata a ɗauka ba duk sai a ɗauka a fito da shi da a ƙaddara ma zaune suke ana kiɗan suna waƙar kuma waƙa mai kyau ana kaɗa ƙwarya ko ana kaɗa mandiri ko ana kaɗa shantu suna waƙa mai kyau to ko shi ɗin ba daidai ba ne a sa a ɗauka nan a fito da shi ma mutane su wannan a junansu aka ce su yi ba wai za su yi ba ne don duniya ta gani amma yanzu abin ta kai shi sai ga irin wannan ƙauyawa ne da mata suke yi sai gan shi ana ta yawo da shi a waya sai an duba wadda fi kowa rawa da girgiza sai a ɗora kyamara a kanta sai a dinga ɗaukanta kuma a ita saki mutane na kallo ita wannan ta tozarta kanta ba ta alkinta kanta ba ta wulaƙanta kanta haka nan kuma ba ta mutunta iyayenta ba domin duk macen da ta fito da ginin tarbiyya bai kamata ta yi wannan ba sannan kuma uwa uba ta yi laifi a wajen Allah madaukakin sarki na yin abin da Allah madaukakin sarki ya hana to wannan abin ne dama ko mutum bai je karatu ba yaga irin abin da ake a gurin biki da sauransu wannan ya san cewa ba bane da ya dace da addinin musulunci idan musulunci ya umarci mata da hijabi ya umarci su da kamewa to ta yaya kuma za su fito suna rawa ana ɗauka ana yaɗa duniya sai ga wani abin ta takaici ma wani haka zai je ya biya kuɗi a gidan cb a sanya bikin da ake a gidan shi da matanki da ƴaƴanki da danginki suna rawa a nuna wa duniya shi ya ji daɗi ya burge duk wannan kuma abu ne da yake na haramu kuma suna cikin abubuwan da suke daɗa tukka mana rayuwa tana yin wahala Ko ya auren ka da bai daɗe ba yawanci sai ga an yi auren raki irin wannan sai ka ji duka kaɗan ne yake yin shekara ɗaya kuma yarinya ta fito ta koma inda take ko ta koma zawarci ko ta koma harkar da take yi auren ya mutu saboda duka abu ne da ake gina shi ba kan abin da ya kamata a gina shi ba shi dan adam da abin da zai yi daga cikin abin da yake nema akwai albarka ya nema albarka a wajen Allah madaukakin sarki ita kuma albarka ana samun ta ne ta hanyar yin abin da Allah yake so da kuma barin abin da Allah ya hana da haka in za a yabi annabi a yabe shi da kalmomi masu kyau irin wanda waɗancan sahabbai suka yi ba tare da sanya kayan kiɗa ba ba tare da yin batsa ba ba kuma tare da yin abin da shari'a ta hana ba wannan babu wanda ya hana amma kalmomi da shari'a ta hana to ko da a cikin yaban annabi ne aka yi amfani da su wannan ba daidai ba ne don za ka ji wasu kalmomin za ka ji fi'ilan an ɗau an wuce mataki an yi guluwi an yi abin da manzan Allah ya hana irin a sifata manzan Allah da kalmomi irin wanda sifa ne na Allah maɗaukacin sarki to dole irin waɗannan sai an kiyaye kuma baya halatta a yi don manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa kada ku kuzo zutani kamar yadda yahudu da nasara suka kuzo ta annabi Isa dan Maryam suka ce dan Allah ne manzo Allah ce kada ku yi min haka fa inna ma ana abdullahi wa rasul ni bawan Allah ne manzon Allah shi yasa in kana so ka ga yadda ake girmama annabi sallallahu alaihi wa sallama da yadda ake nuna mai kauna ta gaskiya ka karanta alqur'ani za ga a mafi girman guri Allah yana kiran manzon Allah da bawan Allah kuma ba sunan da manzon Allah ya bi so irin ka ce masa abdullahi sannan sai kuma a kira shi da sifa ta manzantaka a ce ya ayyuhar rasul ko a ce ya ayyuhan nabi ko kuma a kawo zalir da yake nuna girman shi to duk wannan yana maka yadda ake girmama annabi sallallahu alaihi sallama. amma ba tare da mutum ya dauki ko sunaye da basu tabbata ba ko kuma a mutum ya je ya dauki sifofi wanda yake na Allah ne ya dinga ba annabi sallallahu alaihi sallama. yanzu wanda yake cewa sannu rasulullahi daga kai komai ya fita me yake so yake ka ce komai daga annabi ya fita Ka ga wahdatul wujud ne mai da abu ɗaya ne kana ga cewa da kowa da kowa da kowa duk zai cike koma ya zama annabi daga nan kuma annabi an ce hasken Allah ne kun ga an dawo kuma komai ya zama Allah wahdatul wujud ne irin wannan to akwai irin waɗannan kalmomi da zaka ji ana amfani su ko kuma ka ji buluwi wuce gona da iri ka ji ana takalmin annabi takalmin annabi ya fi kowa takalmi wannan mujarradin takalmi waɗannan abubuwa da da manzo Allah ya amfani da su idan suna akwai a tare da mutum suna da albarka mana a ce yau ga wata riga da annabi ya sa ko ga gashin annabi sallallahu alaihi wasallama ko ga zoban annabi sallallahu alaihi wasallama ko ga akushi da manza da manza Allah yake cin abinci a ciki waɗannan abubuwa ana neman albarka da amma in babu sun sun wuce to shikenan sun riga sun wuce kuma amma duk da waɗannan abubuwa ana neman albarka da su to kuma darajar su da dan adam ba sai bace a gurin Allah ba yadda za a ka ɗauki takalmi ko jaki da annabi ya hau ka ce ya fi kowa kana nabin ya fi abubakar ya fi umar ya fi usman ya fi aliyu ya fi waɗannan manya-manyan bayan allah wanda a jiya a nan muke muka karanta allah yana gaya mana bayansa da yi wa ni'ima da allah ya ce minan nabiyyi sai ce wasu siddiqina wa shuhada'i wa salihin Allah ya jero nagartattun bayi amma sai wani zo ce jaki ya fi wannan kuskure ne amma malamai ba su kore neman albarka da abin da ya shafi annabi ba da abin da ya ko gashin annabi ko abin da ya shafi zoban shi ko abin da ya shafi afukin shi duk da ma an yi rubuce-rubuce waɗannan abubuwa galibin su mafi yawan su yanzu sun bace dan akwai sahabban da suna da wani abu da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallama amma da za su ba duniya suka ce abin ne mu da kayan mu akwai wanda yake da gashi manzo Allah in da ya je gurin aikin haji aka yi mai aski ya raba gashin da sahabbai akwai masu wannan gashin amma da za su mutu suka ce abin ne mu da kayan to an binne su ina za ka samu akwai mai akushi na annabi sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda yace ya taba ganin akushin har ya tsafi an sanya ma'ana abu na azurfa ko zinare an dinke gefen inda ya ya tsage din to daga baya waɗannan abuwa sun kare wasu kuma sun bata kamar zoben annabi sallallahu alaihi wasallam da yana hannun sayyidina Usman Allah ya kara masa yarda amma ya fada wata rijiya cikin Madina ya bace kenan daga nan ba ƙara ganin shi ba shi yasa irin wasu abubuwa yanzu da muke gani a ce ga gashin annabi ga ga takalmin annabi wanda yana da buƙatar kyakkyawan bincike kafin a tabbatar da shi imamu zahabi a cikin karni na bakwai zahabi a cikin karni na bakwai yanzu muna karni na goma sha hudu ko sha biyar to shi cikin karni na bakwai sama da shekara ɗari bakwai zuwa takwas yake magana da yanzu yana magana kan gashin annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inda yau a zamanin shi kenan za mu samu gashi na annabi kuma ya tabbatar na annabin ne to da ya fi mana duniya da abin da ke cikin ta me yake so ya nuna ma'ana tun a lokacin akwai shakka to ina kuma ga yau wanda akwai su da yawa ka je irin kasar taki akwai su da yawa za a nuna ma a ce wannan abu kaza na annabi ne amma ba isnadi ba sanadi ta ina aka samu har zo. har yazo ya zama wannan na wajen annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da aka galiban wasu ba su bane kurin ana ɗaukowa ne ana farfaɗa mutane galibi waɗannan abubuwa sun ƙare wasu an binne masu fiye da shi wani abin kuma ya ɓace ya zan babu shi kuma kama abin da ya shafi tufa da da bargo da mayafi dama wannan ko ba a gaya maka ba yau da gobe dole wata nan zai ƙare dan ba zai zauna har zuwa wannan lokaci ba saboda me saboda yanayin tsarin yadda halitta take da yadda tsari yake waɗannan abubuwa suna da lokacin da suke karewa to da haka irin waɗannan abubuwa sai a yi takatsantsan da su kuma wajen wajen yaban annabi sallallahu alaihi wa sallama a yabe shi da abinda yake na daidai da irin abinda Allah madaukakin sarki ya tabbatar masa da irin abinda ya zo a hadisai na sibobin annabi sallallahu alaihi wa sallama na kyauta na hakuri na gaskiya na amana na iya zamantakewa duk irin waɗannan suna nan da yawa da mai yabo zai samu kuma ya bi annabi da su ba tare da ya ƙetare iyaka ba hmm. da haka Allah madaukakin sarki ya ce alƙur'ani ba waƙa ba ne kuma waƙa ba ta dace da annabi sallallahu alaihi wasallama ba in huwa shi alƙur'ani ba komai ba ne face illa zikirun face tunatarwa da wa'azi da gargaɗi wa ƙur'ani mubin kuma abin karantawa mabayyani da yau zira man kana hayyan dan ya gargaɗi wanda yake raye hayyan anan ana nufin wanda yake da rayayyen zuciya dan a shari'a wanda yake ba musulmi ba to wannan ce ne musulmi wanda ya imani da Allah yake bauta wa Allah shi kadai wannan shine rayayye Allah yake awa man kana maitan fa ahyaynahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nas kaman masaluhu bi zulumat laysa bi kharijin minha Allah yake wanda yake matacce zai daidai da wanda yake yana cikin duhu sannan duhun da ba zai iya fita daga ciki ba anan ana nufin rayayye musulmi ba zai daidai da wanda yake kafiri ba shi musulmi shi ne ma'ana wanda yake rayayye wanda ba musulmi ba kuma ba rayayye ne. to a nan da yunzira man kana hayyan dan a gargadi wanda yake rayayye ma'ana wanda yake Allah ya sanya zuciyarsa rayayya ce mai karɓar wa'azi ce mai jin abin da Allah ya faɗa ne Kisa sa alkur'ani ba mai wa'azantuwa da shi sai rayayye sai kuma wanda yake mumini mai imani duk wanda za an karanta mai alkur'ani an ce Allah ya hana kuma ya juya baya ya ce ba ruwanki zai ci gaba da yi to wannan matacce ne kuma halakakke ne gwargwado yadda yake nisa gwargwado yake yadda yake kara nisa da addini da haka akwai haɗari a karanta mutum alkur'ani ya izgili ko kuma ya ce sai ya yi ko ya ce shi ba ruwan shi wannan akwai haɗari kuma yana nuna zuciyarsa matacciya ce kamar yadda Allah madaukakin sarki a nan ya nuna mana cewa alkur'ani zikiri ne da ambato da tunatarwa ga wanda yake rayayye ibnu kasir rahimahullahu ta'ala yace wa inna ma yantafi'u bi nazaratihi man huwa hayyul qalb wanda yake da rayayyen zuciya shi yake amfanuwa da wa'azi na alqur'ani mustanirul basira wanda basirarsa take da haske kwakwalwar shi take buɗe kamar yadda qatada ibn di'ama al-sadusi ya fassara cewa yunzira man kana hayyan yace hayyul qalbi wanda zuciyarsa take rayi wa yahiqqal qawl kuma zance na azaba ya tabbata alal kafiri da kafirai ma'ana su kafirai alkur'ani yana zama hujja a kansu ranar tashin alkiyama ba za su je cewa Allah ai ba mu sani ba ba za su cewa Allah ai ba aiko mana ba sai Allah ya aiko manzon Allah ya saukar da alkur'ani don ya zama hujja da haka wannan da wannan Allah zai kama su cewa ai mun aiko da manzo mun saukar da littafi to da haka shi musulmi yana amfanuwa da alkur'ani da wa'azin da ke ciki shi kuma kafiri yana zama masa hujja sai maganar Allah ta tabbata a kan shi da wannan aya zan fahimci kenan mutane gida biyu ne akwai masu rayayyen zuciya masu karɓar wa'azi da tunatarwa da faɗakarwa akwai kuma masu mataccen zuciya waɗanda suke gujewa wa'azi da faɗakarwa da tunatarwa su kuma sun kafi gida-gida akwai wanda matakin gudunsu da su da juya bayan su ya kai zuwa ga kafirci akwai wanda kuma suna da siba ta munafakai akwai kuma waɗanda suke musulmai ne amma kuma masu sabo da haka suna gujewa alkur'ani wani lokaci saboda mai saboda bin son zuciyarsu to ana son mutum ya kokari ya zama cikin waɗanda suke masu rayayyar zuciya sai Allah ya ce mu awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون نعم الله أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون الله أولم يروا ينظر سدنيبا به أنا خلقنا لهم cewa mu mun halitta musu mimma amilat aidina daga abinda hannayenmu suka aikata me muka halatta musu me muka halitta musu an'aman dabbobi na ni'ima ashe musu gani ba daga cikin abin da muka yi na halitta da hannayenmu mun halitta musu dabbobi na ni'ima rago da tunkiya da kuma akuya da tan akuya ta sa da saniya da raƙumi da taguwa Allah ce mun halatta musu waɗannan abuwa fahum laha maliku su suna masu mallakar waɗannan abuwa suna masu jujjuya su wa ha lahum Allah ce muka hore musu waɗannan dabbobi famin hara kubuhum daga cikin su suke samun abin hawa su hau zuwa inda za su je wa min ha yaqulun kuma daga cikin wannan dabbobi dai suke samun wanda za su ci suke ci wa lahum fiha manafi'u ubangiji Allah ya ce suna da amfani amfani daban-daban daban daga waɗannan dabbobi wa masharibu da abubuwan sha da wannan dabbobi afala yashkurun yanzu ba za su gode wa Allah ba ana anan Allah madaukakin sarki bayan ya ambata mana cewa alqur'ani wa'azi ne da abin karantarwa mabayyani kuma ana gargadin wanda yake da rahiyyar zuciya da shi sai Allah ya zo yake tunatar da mu kaɗan daga ni'imomin da ya yi mana dan me dan mu koma dai kan bin Allah madaukakin sarki da yawa Allah da Allah yake ambatan cewa awalam yarau yanzu musu gani ba wannan tambayar tambaya ce ta ban mamaki ma'ana ai abu abuwa ne da suke gani ana mamaki yanzu ba sa ganin irin wannan dabbobi da Allah ya halatta da Allah ya halitta ba sa kallon wannan anan wasu malamin ka ce ru'ya ce basariya ma'ana ba sa gani da idan su waɗannan dabbobi da Allah ya halitta wasu da ce ru'ya ce qalbiyya ana nufin ba za su kula ba ba za su hankalta ba su yi tunani amma in ka ɗauki duka manorin biyun za su shiga ma'ana ba za su gani da idansu ba ga dabbobin nan suna gani dukkanmu nan shaida ne muna ganin waɗannan dabbobi muna ganin su a cikin mu a tare da mu kamar yadda Allah ya faɗa to Allah ne ya halatta mana wannan dabbobi Allah ya ce khalaqna lahum lahum dinnan tana nuna an halicci dabbobin ne don su kamar yadda Allah ce huwa lazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah ne ya halitta muku abin da ke bayan ƙasa gaba daya da haka Allah ne ya halicci waɗannan dabbobi dan ku dan amfanin ku shine ma'anar lahum Allah ya ce to mun halatta musu wannan dabbobi mimma amilat aidina daga abin da hannayen mu suka aikata ubangiji ya tabbata da hannu irin sifa da ta dace da shi hmm. ba irin na dan adam ba ba irin na halitta ba saka mislihi shay babu abin da yake kama da Allah madaukakin sarki kamar dai yadda ka tashi kake faɗa din nan ba ka jin ka kamanta Allah da bayi to haka lamarin yake dukkanin muna cewa yana can rai hannun Allah ai lamarin yana hannun Allah ai abu ne a hannun Allah muna faɗa amma ko a jikin mu ba ma jin mun kamanta Allah da mu saboda me saboda a fitira ma mun san Allah madaukakin sarki ba daidai yake da halitta ba to haka anan ma in ka bar ayar shi ma ba yana nufin ka kamanta Allah da bayi ba babu wanda yi kama da Allah Allah madaukakin sarki wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu wanda zaka ce wannan kini ne ko madaidaici ne ko yayi daidai da Allah madaukakin sarki babu in ka ga siba ta Allah kuma dan adam yana da irin ta to ta dan adam ta dan adam ta Allah ta Allah ce shi yasa za ga dan adam yana da ilimi kuma Allah ma yana da ilimi Allah ya sifata dan adam da ilimi wa qala allazina utul ilma shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi kaga wannan dai yana nuna cewa dan adam shi ma ana sifata shi da ilimi sannan kuma Allah madaukakin sarki ya sifatu da ilimi amma ilimin dan adam daban ilimin Allah daban ilimin dan adam ilimi ne da da bai da shi ya samu duk wanda ya gani da ilimi a rayuwar nan da ya fito zero ne babu wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a kowa haka aka haife shi bai san komai ba sai Allah ya ba mu ji da gani da zuciya muka yi ilimi to na Allah ko ba haka bane sannan ilimin nan adam mantuwa na shiga shi yana iya mantawa gashi ya sani amma ya manta saboda me saboda a nuna gajiyayye ne amma ilimin Allah ilmuha inda rabbi la yadillu rabbi wala yansa ubangiji baya manta komai babu abin da Allah yake mantawa to kaga wannan kaɗai ya isa sannan kuma to wani bangare ilimin nan adam yana da iyaka duk ilimin shi akwai inda in yaje ya zama dan kallo duk yadda yake shi yasa kowa da abinda Allah ya bashi yanzu muna zaune nan akwai wanda in ya tashi yana bayanin wani abu dukkan mu sai dai mu kalle shi shi ma in muna yi sai dai ya kalle mu shi ma in yana yi sai dai mu kalle shi ko mi tarayya na sani ka sani amma wani ya fi wani sani wa fauka kulli zai ilmin alim duk wani masani akwai na sama da shi amma Allah madaukakin sarki a ilimin Allah ya yalwaci dukkan komai babu abin da Allah bai sani ba Allah ya san tafiya tururuwa a cikin duhun dare akan bakin dutse tana tafiya Allah yana ji kuma ya gani kuma ya san da tafiyarta. amma kai dan adam ba yanzu nan kana zo rakiya shi zai hauri gaske yana tafiya amma ne gani ba za ma ka san ya ya wuce ba amma Allah yana ji yana gani to amma wannan bai hana a ce dan adam yana da ilimi haka nan za su bi dan adam da hakuri a sifata Allah da hakuri wa basharuhu bi gulamin halim halim mai yawan hakuri wallahu ghafurun halim Allah ma ya mutu da wannan sifa din a sifata dan adam hikima a sifata Allah da hikima amma ba iri ne bane to haka nan sauran sifofi na Allah su ma ba irin na dan adam bane to ana Allah yake cewa ba sa kallo daga abinda muka halatta musu da hannayenmu an'aman dabbobi na ni'ima waɗannan dabbobi na ni'ima da suke rayuwa a cikinmu tun daga abin da ya shafi raƙumi da macen raƙumi taguwa da ma'ana a saniya da sa ga akuya ga ga dan akuya ga rago ga tinkiya waɗannan dabbobi na ni'ima ɗin Allah yake ba sa gani mun halatta musu ne sai ga kama fahum laha malikun suna masu mallakata ta anan malikun yawanci malaman tafsiri suna cewa ma'ana suna masu sarrafa ta suna masu sarrafa ta domin shi sarrafa abu nau'i ne na mallaka shi to da haka suna mallaka waɗannan dabbobi wa zallalna lahum Allah ce muka hore musu ita kai in ka kalli raƙumi ka kalli mutum ka san banda horewa Allah ba zai iya juya shi ba amma sai gama a cikin waɗannan dabbobi da muka lissafa raƙumi ya fi daɗin sarrafawa in ka kalli wani sa'in za ka ga tinkiya ana finta tana guduwa a kamo amma raƙumi za ka an ja akalarsa aka yi alamar ya tsugunna sai ya tsugunna in za a tashi injin an tattaɓa sai ya miki an ɗora mai kaya ya ɗauka ya tafi in an je za a yi wannan duka ɗan adam yana sarrafa shi amma kuma ya fi ɗan adam girma ya fi ɗan adam ƙarfi amma ga ɗan adam yana sarrafa shi suka ce yanzu ka dubi raƙuma inda za a haɗe raƙuma guda kaza masu yawa a igiya ɗaya a kama wannan a ɗaura jikin wannan a ɗaura sai mutum ɗaya shi gaba yana ja game da mun sha ganin wannan mutum ɗaya sai ya jawo garken laƙumi yana tafiya suna layi kuma wannan yana bin wannan wannan yana bin wannan haka zai ja su yi tafiya mai nisa da su sai ya je inda zai soka kuma ya kwance su soka su kiwo sannan ya sake tattara su wannan horewar Allah sannan ka dubi yadda waɗannan dabbobi suke yadda suka kai da Allah bai ba su hankali irin na mutane ba amma kuma da adam yana sarrafa su za ga in ka je ka samu masu kiwon dabbobi suna musu magana wata dabba za ta yi ɓanna magana za a yi mata sai ta dawo yadda ake dan adam tsawa da Allah ne ba dan adam wannan ilimi na sarrafa waɗannan abubuwa da shi sa Allah ce muka hore musu inda ba dan horewa Allah ba mutum ba zai iya sarrafa waɗannan dabbobi ba sai ga mutum ya tara dabbobi garke guda ya kama wannan yanka ci bayan kwana biya kama wannan haka zai ta yi amma ba za su mai bore ba saboda Allah ya kaddara haka ko da sun gane yanka sun ake yi amma ba za su yi wani bore ba saboda horewar Allah to shine Allah ya ce mun hore musu wannan dabbobi sai Allah ya ce famin hara kobo daga wannan dabbobi suke hawa cikin dabbobin akwai wanda ake hawa kamar raƙumi ana hawa kuma ana ci kamar saniya ana yin noma da ita ana hawa wa min ha ya'kulun kuma daga daga ta ake ci daga waɗannan dabbobi da haka a ci kuma a hau a ɗora kaya sai Allah ce wala hum fiha manafi'u kai suna da masu amfani a tare da wannan dabbobin ana daukan fatar dabbobin da gashin dabbobin ayi tufa abinda mutum zai rufa ayi ayi ayi khaima abinda mutum zai gida ya shiga ya dinga dauka yana amfani da shi duk daga wannan fatar suna cewa yanzu ka dauki saniya saniya an ka dauke ta kaf a ta ba abinda ake yarwa yanzu ka ɗauki komai har ƙahon akwai amfanin da ake da shi dama kofato yanzu ce ni cinye shi muke yi akwai masu da kofato dafa shi ake yin an dafa an gyara an kama ka ba ga maka ba za gane kofato ba to akwai ma waɗanda sukan ci hata abin da ya shafi tambi to ko da mu ba mu ci ba ai muna ɗiba ko mu je mu kai gona yanzu aka yi ka yanka saniya ka fede ka wannan kayan cikin nata wannan tumbin nata ka tara kai wannan ka ɗiba kai gona take menene a cikinta wanda kake ganin bai da amfani babu sai jinin da za a yanka ya zube saboda shi haramtacce ne in ka cire wannan meye a cikinta komai yana da amfani to haka in ka ɗauki duk dabbobin to shi yasa Allah ce kuna da manafi amfani masu yawa a cikin waɗannan dabbobin ko kullun ƙara ƙara ganowa ake ila a da can a yadda kahon amma su kaga an kai zamanin da an gane kahon ana abuwa da yawa da shi ba za a yar ba tsara shi ake a siyar jinin ma ana mai da shi <laughs> abincin kashi. to a'a ma shi jinin da aka yanka na dabba wanda ya kwarara ai haramun in za a tara a hanta da shi baya halatta a shi ma abincin wannan kifaye ko mai da ake shi ma ya kamata a yi duba a kai domin abu ne da yake haramtacce duk jinin da aka yanka na dabba ya kwarara wadda wanda zai makale jikin nama ko ka sa ruwa ko ka zo kana so ya za gan wannan shari'a ta yaran a akai amma wanda zai kwarara ai wannan zubar da shi ake yi cuta ne da haka ko da an tattara an yi hanta da shi an yi bai kamata mutum ya ci ba tunda abu ne da yake najasa shari'a ta ta hana ci to in ka kalli dabba za ga duka abin amfani ne a tare da ita to haka Allah ya faɗa cewa suna da amfani masu yawa a tare da goma sharif sannan ga abin sha yadda za a tatsi nonon duka mm. waɗannan dabbobi ba wanda ba a shan nonon su a tatsa a yi madara da shi a sha da haka Allah ce afala ya shukuru yanzu ba za su gode wa Allah ba su kaɗai ta Allah su bauta masa wanda ya musu wannan ni'ima ɗin to daga wannan aya da muka karanta har zuwa ƙarshen sura hujjoji ne da Allah yake ta kawowa da yake gwada ikon Allah mm. da kuma da ma'ana cancantar Allah da bauta mm. da kuma yadda da zamu karanta ta gaba daga nan kuma hujjoji ne akan tashin alkiyama cewa masu inkarin tashin alkiyama su daina inkari wani abu ne da zai yi ku dura waɗannan ayoyi da Allah yake ambata mana ayoyi ne na zahiri kowa yana ganin su ba wani abin da yake koyayye a ciki waɗannan dabbobi da Allah yake magana da su muke rayuwa safiya da dare muna ganin kuma amfanin su da Allah yake faɗa amfani ne da muna gani gashi nan ba wanda zai mutu hore wanda Allah ya ce ya mana su horewa ce da yake muna gani ga ta ita ma ba wanda zai mutu oh. yadda Allah ya hore mana waɗannan dabbobi shi da Allah ya magana da hawa da Allah ya magana da shan abin da yake tare da sunan nono duk wasu ni'imomi ne da muna gani shi sa Allah ce afala ya shukuru wannan mamaki ne yanzu ba za su gode wa Allah ba ta yaya za su gode wa Allah ta hanyar kaɗai ta shi da bauta hmm. ta hanyar bauta masa shi kaɗai duk wanda bai kaɗai ta Allah da bauta ba bai bauta wa Allah shi kaɗai ba to wannan bai gode wa Allah ba daga nan sai Allah ce wattaqad wattaqadu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يؤمنون bayan Allah madaukakin sarki ya gaya mana waɗannan ni'imomi ya kuma kira mu da ya jawo hankalin mu kan gode masa ta hanyar kaɗaita shi sai Allah yake bayanin duk wannan ni'ima amma waɗannan kafirai ba su kaɗaita Allah ba wattakazu min dunillahi alihatan sai suka riki wasu ababen bauta kuma bayan Allah la'allahum yunsarun wai ko a taimake su da waɗannan ababen bauta din ko waɗannan ababen bauta din sa taimake su la yastati'una nasrahum Allah ce ba za su iya taimakon su ba mhm. wa hum lahum jundun muhdarun su waɗannan kafirai dangane da waɗannan ababen bauta wata rinjina ce da suke a battattarawa fala yahdunka qawluhum dan haka kada zancen su ya bakanta maka rai ya rasulullah inna na'lamu ma yusirrun mu hakika muna sanin duk abin da suke koyewa wa ma yu'linun da abin da suke bayyanawa ana Allah yana mana bayanin bayan da suka fantare suka gode wa Allah da wannan ni'ima da Allah ya musu wattakhadhu min dunillah suka rika min dunillah anan sai aka fito da lafazin jalala a fili ba ce wattakhadhu min dunihi ba sai aka ce wattakhadhu min dunillah aka fito da ismul jalala Allah dan a nuna maka girman abin da suka yi kuma a nuna maka wanda yayi wannan ya ƙetare bauta wa Allah shi kaɗai to don ya zo ya ƙaryata ka ya lalla kada ka damu ya yi abin da yake jur'a don wannan abin da yi ya fi wancan girma ga ni'ima da Allah yi wanda ni'ima shi sananniya ga sai na gani amma ya fanɗare ya rike wani Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce suka riƙe wani Allah ali hatan ababen bauta wannan duk wani abin da za a bauta kuma bayan Allah ya shiga ciki ko da mutum ne ko dabba ce ko meye to waɗannan ababen bauta Allah ce sun rike ababen bauta kuma sun rike su ne la'allahum yunsarun wai ko a taimake su ma'ana waɗannan gumakan suna neman taimako a wurin su suna bauta musu ne wai suna ganin za su iya cecen su za su iya kusantar da su zuwa ga Allah kamar da mushrikan maka suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama ma na abuduhum illa li ila Allah zulfa hmm. ai mu baba bauta musu sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah suka mai da Allah suka kamanta Allah da bayi yanzu bawa ne idan ya samu mulki yana da iko ba ka iya zuwa gurin shi sai ka bi ta hanyar wani ba wanda zai tashi yanzu ya ce bari ya tafi gidan gwamna kai tsaye ce zai ga gwamna alal aqalli sai ya sanar in ma yana da daraja yana da kimar da zai zo lokacin da ya ga dama to kafin ya zo sai ya sanar cewa gashi nan tafi amma dama in irin mu ne ya ku bayan sai ya nemi appointment sai an ba shi lokaci sai an ba shi rana in ya je makila sai ya jira wani yana ciki in ya fito a shigar da shi haka nan gurin sarki ko gurin wani mai mulki to su waɗannan kafirai sai suka maida Allah suka kamanta shi da bayi sai suke cewa to ai bai kamata kai tsaye ka je gurin Allah ba sai ka biyo ta hannun waɗannan wannan ita ce shi har masu riƙar shehunnai da bauta musu da irin wannan sai a ce ai shehu ne zai kai kafa da Allah kai baka isa ka je ga Allah kai tsaye ba da haka in roƙo ne roƙe shi kuma zai roƙa ma Allah to sun kamanta Allah da bawa to Allah kuma ba haka yake ba shi tsanin da yake tsakaninmu da Allah tsani ne na isar da sako shine annaba da manzanni isar mana ga abinda Allah yake so ga abinda Allah baya so amma wajen bauta Allah kai ce zamu bauta wajen roƙo wai za su alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an wajen roƙo Allah kai zamu roƙa kuma sun manta da cewa shi bawa da yake da waɗannan masu tadi da wannan protocol din da wannan kaza launi ne ya jawo yake saboda idan gwamna ne akwai maganar tsaro a cikin harkar idan ya zama kowa zo kai tsaye zai ganshi kamar da zai ga kowa to wani yana iya zuwa ya kashe wani yana iya zuwa ya dake shi wani yana iya zuwa ya mai kaza sannan kuma launin shi ya kai ba zai iya jin kowa da tsaurara kowa ba dole ne ya tsara idan yanzu mu ashirin muka ce za mu gan ila zai da karfi da da lafiya da mai da zai iya ganin mu duk lokaci daya to dole a ce kai ka zo gobe kai ka zo an jima kai ka Allah ku bai da wannan walam yakul lahu waliyyun min al-kulli Allah bai da wani matsakaicin lamari saboda gazawa da haka za ga dukkan mu nan yanzu da muke zaune nan inda kowa cikin mu zai daga hannu ya ce ya Allah ka bani kaza kowa ya faɗa ka a daidai zuciyarsa Allah ya ji na kowa ya ji abin da ya roka ka duba aikin haji mutane na taruwa sama da miliyan uku a filin arafa kowa yana ɗaga hannu yana roƙon Allah wani da turanci wani da larabci wani da hausa wani da inyamuranci wani da yarbanci wani da wani kowa da yaren da yake yi kuma kowa roƙo yake kuma ya koma gida ce alhamdulillah Allah ya amsa ashe Allah yana jin na kowa yana ganin kowa amma ka ga dan adam wani dan adam ne yake da ikon da zai saurari mutum biyar ko goma a lokaci daya babu to dole wannan launin ya sa sai an ajiye mai tsara lokaci ka shiga kai kai dakata kai kuma ka zo gobe kai kuma kai sannan shi kansa kuma shi dan adam din yana da raunin kuma da ba zai iya mutanen abin da duk suke bukata ba sai da taimakon waɗannan idan wani ya zo kuɗi yake so zai ce ina wani ka ba shi kaza wani zai zo ya kawo matsalar shi ta kaza ne a ce ina ina wani kai wa wani waya ka ce ya saurari? dole sai da waɗannan Allah duk baya bukatar waɗannan da haka kuskure ne kamanta Allah da bayi ta wannan wajahin ka ce wai yadda ba a zuwa fadar wani bawan Allah sai an an kama hannun wani ya kai ka a ce to shi ma Allah kada ka roƙe shi roki wannan haka suke cewa kada ka roki Allah ka roki shehu ai shehu zai kai ka zuwa ga Allah ko ka roki malaminka ai in kai malamin malaminka zai ka a'a ibada addu'a ibada ce ibada kuma Allah kaɗai ake wa to shine ana Allah yake cewa sun riki waɗannan gumaka wai suna zaton za su taimaka musu sai Allah ce la yastati'una nasrahum ba za su ke taimakon su ba kuma hakan ne ba su iya taimakon su to mutumin da yake bauta gunki ko itace ko mai bauta wata dabba yanzu ka in kana mamaki ga wanda suke bauta shanu ko saniya saniya wannan fa da shi zai dace kai ta inda yake so ya tsaye da ita ya daure to ta za ta taimaka mai ta za ta je mai cuta Aikin daga nan rauni ya bayyana idan ya zama abin da ke bauta bai iya ije ma cuta bai iya amfanar da kai to mai amfanin bauta masa babu wanda zai wannan sai Allah to don haka Allah yake cewa ba za su iya taimaka musu ba wahum lahum jundun muqarrun Allah yake su waɗannan masu bautar dangane da waɗannan gumaka su jina ne ma da ake halatto da su wasu malaman tafsiri suka ce su masu bauta gumakan su suke kare gumakan da haka su jina ne da suke kare gumakan wasu suka ce wasu malaman tafsiri suka ce a'a su gumakan ranar tashin alkiyama da waɗannan abubuwan da aka bauta ba Allah ba za su zo yayin da za a zartar da waɗannan saboda Allah ya nuna musu gajiyawa ga ababen da kuke bauta ɗin me za su iya muku ba abin da za su iya muku da haka a nan ku ba za su iya amfanan ku ba wasu ma da suka ce a nan ana nufin wahum lahum jundun muhdarun ma'ana su masu bauta gumakan da gumakan ranar tashin alkiyama duk za a tattara su a jefa a jefa su cikin wuta duk a kona su gaba ɗaya, kamar yadda Allah ya faɗa a wata sura a cikin wata aya cewa duk waɗanda suke bauta kuma bayan Allah da ababen da suke bauta kuma bayan Allah hasabu jahannama antum laha waridu dukkan ku kiraran jahannama da haka ba abin da za su iya yi to kowace fassara ka ɗauka a nan ana nuna gajiyar waɗannan ababen da ake bautawa sai dai malamai sun firin jihar da abin da ake nufi a nan su masu bauta kan su suke kare gumakan da haka da waɗannan mutane sun yi wa Allah mutunci sun sanya wa Allah kini sun sanya wa Allah kishiya bala ya hazunka qawluhum kai ya rasulullah kada abin da suke faɗa kan kai dame ka me ake nufi ma'ana kada wannan abin da suke faɗa ya shagaltar da kai gaban abin da yake na daidai ci gaba da wa'azi ci gaba da karantarwa kada ka sanya wannan abu ya hana ka da'awa inna na'lamu ma yusirruna Allah ya ce muna sanin duk abin da suke koyewa an yi amfani da na'lamu ma'ana dan annama ilimin Allah baya yankewa Allah yana sani da'iman abadan kuma har gaban abada Allah ya san abin da suke koyewa aka fara gabatar da abin da suke koyewa dan shine abin da ake ganin cewa ba a sani ba to Allah ya sani sannan wa ma yu'linun Allah ya san abin da suke bayyanawa da ka ci gaba da da'awarka kada ka koma zuwa gare su anan nake gani ya kamata mu tsaya sai Allah ya kai mu gobe sai mu tsora abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu dada na kuskure Allah ya ce mana ya ba mu jikon gyarawa ubangiji Allah ya karba azumin mu Allah madaukakin sarki ya karbi tsayuwan mu Allah ya gafarta mana zunuban mu Allah ya yi mana dukkan abubuwan da suke da damuwan mu wanda bai da lafiya Allah ya bashi lafiya ku da muke da lafiya Allah ya kara mana da yalwa da arziki da wadata subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk